Sashen Hausa na Studio kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masararo Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 19 ga watan Satumbar na 2024. A cikin shirin za ku yi cewa yau aka shirya taron muhawara kan gudunmawar manema labarai da jami'an sadarwa wajen bunƙasa zaman lahiya da hakkin ɗan adam. An samu ɓullar cutar kwalara a Zandar, shugaban ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar ya ce an ɗauki matakai. a rahoton musamman na yau za mu gano wani mai kokarin kare muhalli a cikin tasa hikima ta yaƙi da sauyin yanayi a yau alhamis aka gudanar da taron muhawara na ƙasa na 'yan jarida da kuma ma'aikatan sadarwa a nan yamai taken taron shine wace gudunmawa 'yan jarida da jami'an sadarwa za su yi iya kawowa wajen bunƙasa zaman lafiya da hakkin ɗan adam a cikin tsarin aiwatar da shirin juriya domin ceton ƙasa metar omer kebiu kalame wakilin hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da hakkin ɗan adam a nijar ya muna ƙarin haske a hirar shi da hassan nuru abdulrahman Mun kasance a nan ne a cikin tsarin wata muhawara da ofishin ministan sadarwa ya shirya haɗin gwiwa da babbar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kare haƙƙin ɗan adam da onifam. Muna nan ne domin dafawa hukumomin Nijar wajen ƙarfafa tsarin bunƙasa kariyar haƙƙin ɗan adam musamman haƙƙin mata. Kwanaki uku wannan taron zai kwashe. Akwai masu mahimmanci da batun da damfara a yanar gizo 'yancin 'yan jarida da 'yancin samun labarai wanda a ƙarshen taron za a ba da shawarwari kuma yana daga cikin manufar taron za a girka wani kwamiti na masu ruwa da tsaki da ke gwagwarmaya a kan kare haƙƙin mata yau ne a hukumance aka yi bikin karɓar cibiyar ilimi ta garin gingime bayan da aka kammala yi mata gyara Ƙungiyar Tarayyar Turai ce ta ɗauki nauyin ayyukan ta hanyar Ƙungiyar Tarayyar Afirka domin al'ummar gingime. Magajin garin kwamishinar Alassane Bunkela ya yi wa Gidi Abdulrahman ƙarin bayani. Gyara wannan santa da aka euh, samar da shi wajen ba da horo ga matasa da ba su samu sa'ar ci gaba da karatu ba mun yaba da wannan tsari wanda abokanin hulɗarmu suka yi hoɓasa. Akwai da yawan dakunan karatu fannoni da dama da ake ba da horo akwai kamar irin kanikanci, sudan karafuna, kafinta da dai sauransu. Akwai sashen magabatan wannan santa da aka gyara kuma aka samar musu da wuta mai aiki da hasken rana hakika akwai sauran ayyuka kamar katange harabar santar za mu ci gaba da tattaunawa da abokanin hulɗa domin ganin yadda za a yi aiki A jihar Zandar an samu mutane da suka kamu da cutar kwalera kawo ranar 19 ga watan Satumbar adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kai mutum 74 yayin da wasu daga cikinsu suka rasa rayukansu. Amma an shawo kan matsalar inji Dr. Faruk Manzo shugaban ma'aikatar kiwon lahiya ta jihar inda ya kara da cewa an ɗauki matakai domin kaucewa wannan rashin lahiya A hira shi da wakilinmu Mustapha Mamman Sani. Mun tantance mutane 74 da suka kamu mutane biyu suka rasa rayukansu. Ɗaya ya rasu bisa hanya kafin a kawo shi asibiti. Na biyu bayan an karɓe shi ne a asibitin ya rasu. Amma cikin mutane 72 da muka samu a wannan asibiti babu wanda ya rasa ransa. Kenan muna iya cewa an ɗauki nauyin marasa lafiya kuma muna da isassun magunguna domin tunkarar wannan annoba. Mun saka wani tsari na mutanen da suke wayar da kawunan jama'a a cikin gari. Matakan ɗaukawa shine tsafta a wanke duka abin da za a ci. Zuwa jiya, rijiyoyi biyar ne muka sakawa magani ga wasu garuruwa da ba ma iya kai gare su muna tallafa musu wajen sifiri. Ƙauyen Marasagi mai kumshe da mazauna fiye da dubu ɗaya da ke da tazarar kilomita biyar da birnin Kazoe yanzu haka yana fuskantar matsalar ruwa mai tsafta da kuma magunguna duk da matakin karya farashin neman lafiya da kashi hamsin masu abin hannunsu suna zuwa gidan likitar kazowe domin gidan likitar su akwai matsalar magunguna wato musamman ma'aikata na da wani lokaci wasu daga cikinsu sun yi wa ibrahim manzo wannan karin bayani wanda suke zawa likita su mana aiki karhe tara suke zauwa zuwa goma sha biyu kuma sun rihe sun tahi yaro ko bashi da lahiya karhe biyu na dare ya samu sai mun samu abin hawa za mu hau mu yi kazawai kawai shine wannan matsalolin mu taimaka mana cuta an ta kama ko cikin dare sai an warce mu akai mu kazawai akai mutum kazawai a mishi magani in mutuwa ne ma ya mutu da gaskiya muna da matsala wajen likita surutu ma bana yara ƙanana akwai zazzabi ciwon sauran nan gaskiya muna da matsala lokacin da yaro zazzabi ya matsa mashi in muka tashi muka tafi likita babu likita kullum yaran mu ba su lahiya dan likita sha biyu yayi an rihe wahala muke sha ba muna hama mu da yaran mu da mazajen mu muna shan wahala kuma ta sa hannu a taimaka mana domin taimakawa mutanen da ke zuwa cirani kungiya mai zaman kanta ong nexus da ke kokowar kare hakkin bakin haure ta kaddamar da wani shirin daukar ɗawainiyar bakin hauren musamman wajen samun takardun ƙasa ga waɗanda ba su da su. Madam Isaka na Hadiza ta ƙungiyar Nexus ta yi wa Hawa Usman ƙarin haske. abu na hoya da a namu diban shine duk wanda ya zamanto zai yi tahiya to ya kamata a ce ya san menene haƙin shi bayan wannan in ka hutu wa'inda muka gamu da su a nan cewa wa'inda ba 'yan Nijar ba ne sun shigo ne ya ka shigo ka shigo ta ka'ida ko baka shigo ta ka'ida ba muna duba wannan kenan nan ne na ce muku in muka ga cewa ba bisa ta ka'ida kake ba akwai takardun da baka da kungiyar mu tana shirye da ta taimaka maka akwai cibiya ta musamman da muka hudawa da take wannan aikin amsan koken matahiya ganin wani hulska ya kamata a samu samu a taimaka musu musamman mata saboda mata in aka ce an hutu yawon diga namiji sai iya shiga wani rintsin rayuwar ya huta diya mace ba haka nan bane ba mata sai kayi ne akan abin da kake yi da su shi yasa za ku gani wannan horon akwai wanda tuntun mun ma fara su akwai wanda muke shirin fara su za ku ga akasarin su mata sun yi yawa a cikin shi a jihar difa ruwan gulbin komadugu na ci gaba da janyo mazauna gabar wato gurbin illa misalin yankin kudu da karamar hukumar menesa ruwa inda ruwan suka mamaye shuka a gonaki da dama sharifa kwalekwale wani jagoran al'umma a wannan yanki ya yi karin haske a game da halin da ake ciki a hirar shida mamman idrisa kwamnikin mai ne bangaren kudu wanda ya shahi bangaren kwamadugu to a an waye gari yau an bari ruwan na ya tafi ya hambale dukan cimaka yanzu babu shinkafa babu eh, hatsin ba kaɗan ba wallahi sun yi asara shi mutanen da suke saman kwamadugu yanzu akwai wanda suke arewa da gudurma suna zuwa su yi aiki kenan dukansu in ana a yi lissafi za a dauki kamar misali gari ya kai hamsin da takwas tunda sun yi asara yanzu abun da za su samu dalilin kwamadugu sun yi asaran shi kenan in noman ranin ta zo ba su da abun da za su kama su yi wannan aiki kenan muna muna kira ga gwamnati da masu hannu da shuni dan Allah su kama ma mutanen nan su samu su yi aiki a rani kuma kahin aikin na ranin ma ya zo a kama musu dan abin da za su ci har su kai wannan wurin. ruwan sama kamar bakin ƙwarya da aka shashatawa kusan sun share duka shuke-shuken da masu garake suka yi bugu da ƙari lalan haki da ya fito ya ƙara janyo matsalar ida ayyuka kaɗan da suka yi saura ƙungiyar waɗannan masu noman garake na buƙatar taimako na gaugawa Abdul Muhammad shugaban kungiyar masu neman garake na Arlit ya yi wa Muntari Abdullahi karin bayani. bana wurin ya sha ruwa ciyawa ta tashi sosai tunda ko kayi kamtun ruwa ya zo ya bata wuri ruwan ya hana aiki yanzu akwai karakin da aka sara an ka tarra ce muka yi tsara su ba ka babban matsalar mu kenan bana su zo gala wata miya duk an sa amma wanda za a ashe a kai shi kasuwa a yi shi sai dai a gaba yanzu babu shi ruwa ya hana ciyawa ta da garage sai a yi dalle ina yanzu koko da muke kan dai wanga wata da yake ta mutu ana son a gyara harkar noma a komo ga masu noma tar da mutum garka ka ci ne ne matsalarka to nan za a samu a ci wannan abu tun da ba a da wannan ba kullum za mu rika cikin inda na Bayan da muka kawo muku labari a game da halin da farashin cimaka yake ciki a jiya, a yau mu mai da hankali ga farashin 'ya'yan itatuwa na marmari da kayan lambu a kasoni daban-daban na ƙasa. A cikin makon ranar 4 zuwa 10 ga watan Satumbar farashin waɗannan kayayyakin ya sauka a matakin ƙasa idan aka kwatanta da shekarar ta gabata a daidai wannan lokaci. Na ƙarin bayani a wannan rahoto. A cewar rahoton labaran kasuwanni na Sima a wannan mako kasuwanni sun samu kayan lambu sosai abin da ya kawo saukar farashin kayayyakin lambu kamar kabewa dankalin tura da dabino da kudin su ya dan sauka kaɗan farashin abarba ya ragu da kashi biyar cikin ɗari a kasuwar maradi kilogram guda ana saida shi dala ɗari farashin abarba mafi girma shine jika a kasuwannin agadas doso tawa da zandar dabino shi ma ya dan ragu da kashi talatin da biyu cikin ɗari a daidai lokacin shekarar bara lemon zaki ya ragu da kashi biyar cikin ɗari farashin na bambanta tsakanin kusan dala satin kilogram guda a kasuwar maradi yayin da yake dala ɗari da ishirin da biyar a kasuwar tilaberi game da lemon zaki karamin farashin shine dala hamsin kilogram guda a kasuwannin zandar mafi girma shine dala ɗari da hamsin a kasuwar agadas a ƙarshe karamin farashin dankalin turawa dala ɗari da ishirin a kasuwannin yamai Maraɗi tawa kana ana farashi mafi girma shine dala ɗari a kasuwar Doso. A jiya aka soma zaman taron karawa juna sani kan taswirar karfin kasan noma a Nijar. Ma'anar wannan haduwa ta kwanaki biyu ita ce a magance matsalolin taɓarɓarewar ƙasar noma tare da kula da karfin kasar nomar mai ɗorewa ta yadda za a inganta muhalli saboda a sami wadatar shi maka kamar yadda kamfanin dalancin labarai na ANP ya rawaito. sai rahoton namu na musamman a rahoton namu na yau abokin aikin mu habibu ya haɗu da dauda isa wani mai fafutukar kare muhalli yana yaƙi da sauyin yanayi ta hanyar wato wayar da kai musamman sai da itatuwa a farashi marahusa husa a kasonin mako-mako ga fasarar rahotonsa. cikin wannan yanayi ne dauda yake a kowace litinin ranar kasuwar junju a cikin yankin doso mai kare muhalli tun yana da fiye da shekaru 20 dauda mai shekaru 46 yana shibka da kulawa da itatuwa da yake saidawa a cikin kasuwa ya bayyana yadda aikin yake mu ke renon shi tun yana kwalo za mu yi fefinar din shi idan ya isa za mu sake dashen shi idan muka sake muka dasha su za mu rene shi har shi kawo lokacin da za a daura mishi aure za mu daura mishi mishi aure kuma za mu sake rena shi har ya girma idan ya girma muna da injin wanda za mu zo mu cira mu ijiye mu rena sai ya kama da kyau bai da wata matsala sannan mu ci gaba da saida shi duk da cewa wannan aiki yana taimaka mishi wajen biyan bukatunsa na matansa biyu da yaransa goma sha hudu amma muhimman aikin da ya sama gaba shine na yaki da canjin yanayi a cewar dauda isaka wata dama ce don kasancewa mai amfani ga al'umma to gaskiya abin da ya samu ke haka nan saboda ci gaban ƙasa ne wannan itace mun tabbatar tabbatar da yana raya ƙasa kuma duk inda aka ce za a yi amfani da wannan yana maganin sahara duk inda aka ce za a yi shuka to ana tattalin arzikin ƙasa ya haɓaka kuma akan wannan wallahi alhamdulillah mun ci mun sha kuma muna yi kuma ba za mu fasa ba bisa ga wannan aiki insha Allah bayan ya gudanar da kamfan wadda kai a cikin sa na Kutumbo ya samu tunanin yin zagayen kasuwanni na ƙauyukan da ke kewaye domin sai da itatuwa da nuna muhimmancin shibka itatuwa musamman ma mangoro ta haka ne ja hankalin wasu matasa kamar su Lawali Gisheme wanda ya shiga cikin sai da itatuwa. Lalle itace na kutumbu itace na na kwarai don gaskiya suna babban mangoro na kwarai suka dorawa ni na shekara goma sha biyar ina waga sana'a tun ina jan mota in na da mota sai in sayi in kai gishame da gishame ɗauka in kai hadama hadama a taho da kwari dogon duci ta a to a sayi uwa biyu uwa uku kai akwai ma mai sayan uwa ashirin eh akwai da ce ma in aika min mangoron ga uwa arba'in ma ya mai kuma na aika su tunda saboda tun dai ana sayi ana ganin kamar bai yi yanzu mangoron ga na kutumbu tabbata na kwarai na. Duk da cewa Dauda Isa bai samu samu horo ba ko taimakon gwamnati da kuma abokan hulɗarta amma yawanci na ganin cewa wata dama ce yanzu ya zama misali domin kare muhalli. To marala masu karshen shirin kinan na malishin yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio Kalangu.